Assalamu alaikum. Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku je a karan farko tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Zelensky ya isa birnin Berlin gabanin ganawa da shugaban gwamnatin Jamus. An sassauta matakan tsaro a zirin Gaza daidai lokacin da yarjejeniyar tsakaita wuta ta fara aiki tsakanin Hamas da kuma sojin Isra'ila. kungiyar 'yan Nijar mazauna Najeriya sun gana da 'yan takarar majalisar dokoki da wake wakiltar 'yan kasar a kasashen waje. mun kira duk ciyamomi namu na kwankwance na jihohi 37 Najeriya saboda mu gan shi ya gan mu san shi ya san mu domin an kawo katin zabe in an zo kar mu yi kamar yadda muka ratsa baya haɗa kanmu kowa da kowa duk wanda Allah ya ba mu hankura mu goya masa baya akwai kuma filin mu tattauna na BBC Media Action Nigeria mu fara da labaran duniya. shugaban Volodymyr Zelensky na Ukraine ya isa Berlin gabanin tattaunawarsa da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaba Frank Walter Steinmeier. Wannan ce dai ziyara ta farko da Mr. Zelensky din ya kai Jamus tun fara yaki tsakanin ƙasarsa da Rasha. A jiya Asabar kuma Jamus din ta sanar da za ta aike wa Ukraine karin makaman yaki da suka kai dala biliyan uku. nan gaba a yau din kuma za a karama mr zelensky da kyautar shahlomania award wadda ake baiwa mutumin da ya yi aikin haɗin kan turai wadda ta samu asali daga zamanin sarki charles the great cikin waɗanda suka taɓa samun kyauta irin wannan akwai Prime firaministan britania wilson churchill da kuma papa roma francis da tsohon shugaban amurka bill clinton an tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na turkiya a daidai lokacin da miliyoyin 'yan kasar suka fita rumfunan zaben sabon shugaban kasa za a yi fafatawa mai zafi tsakanin shugaban turkiya Rajiv tayyip erdogan wanda ya shafe shekaru ashirin yana jan wato zaransa yadda ya so da kuma abokin hamayyarsa kamal kashiloglu wanda ke jagoranta haɗakar jam'iyyu shida This may be the most momentous election in Turkey's recent history. Wakilar BBC ta ce wannan ka iya zama ɗaya daga cikin zaɓuka masu matuƙar muhimmanci ga tarihin Turkiyya. Masu kada ƙuri'a suna da zaɓin ko dai ci gaba da zama ƙarƙashin mulkin mulaka'u ko kuma sabon lale cike da fatan sabuwar rayuwa kan daidaitacciyar dimokuraɗiyya. A ranar ƙarshe ta yakin neman zaɓe a birnin Santambul shugaba Erdogan ya zargi shugaba Joe Biden na Amurka da bada umarnin hamɓarar da gwamnatinsa. Mr. Kamal kuma ya yi wa matasa alkawarin farfaɗo da dimokuraɗiyya da kuma inganta alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma ta ƙasashen yamma. Cin a ƙasar Thailand ma dai an buɗe rumfunan zaɓe ne inda gwamnatin masu ra'ayin 'yan mazan jiya da sojoji ke marawa baya za ta fuskanci zazzafar fafatawa da masu goyon bayan demokuraɗiyya As it has been in every recent election, The party founded by the exiled former prime. Wakilin BBC ya ce kamar yadda aka saba gani a zaɓukan baya ana ganin jam'iyyar Beauty ta tsohon Prime Minister Thaksin Shinawat da ke gudun hijira a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ce za ta yi nasara. Jam'iyyar kuma ta yi alkawarin ƙarawa ma'aikata albashi da gyara fannin lafiya yayin da jam'iyyar haɗaka da tsohon Prime Minister Farayut Jan-Ocha ke marawa baya ta yi alkawarin kare muradin 'yan ƙasa. Sama da mutane miliyan hamsin da ake sa ran za su kaɗa ƙuri'a a zaɓen zaben mambobin majalisar wakilai a Thailand. To masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. an sassauta matakan tsaron da aka sanya a zirin gaza bayan cin mai yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin kungiyar hamas ta gaza da kuma isra'ila wadda ta fara aiki a daren jiya asabar sojojin isra'ilar dai sun ce za su buɗe wurare biyu da ke iyakar gaza da isra'ila na wucin gadi sannan kuma za su ba da damar zuwa gabar teku domin kamin kifi wurin da yawanci idan falasɗinawa da yahudawa 'yan kama wuri zauna suka haɗu ba sa wanyewa lafiya amurka dai ta yi maraba da wannan sanarwar tare da jinjina a kasar masar kan namijin kokarin da ta yi na shiga tsakanin da cewa bangarorin biyu sun ɗan taka wato yarjejeniyar sa'o'i kaɗan da fara aikinta to amma kuma an samu sassaucin tashin hankali da aka kwashe kwanaki biyar ana yi wanda ya hallaka sama da falasɗinawa talatin da biyar da kuma cikatar sama da ɗari sai kuma sojin isra'ila guda da ya rasa ransa. tsofaffin mangogin kungiyar asiri na cocin good news international a kenya sun ce yara ƙanana ke fara mutuwa saboda tsananin yunwa wani mataimakin limamin cocin da ke taimakawa 'yan sanda binciken da suke yi ya shaida jaridar times ta birtaniya ana karkasa mutanen ne kungiya-kungiya waɗanda kuma suke shirya kashe kansu rukuni-rukuni ana farawa da yara ƙanana sai kuma mata sannan mazaje a ƙarshe ana shaida mabiya cewa pastor paul mckinsey da iyalansa su ne za su kasance na ƙarshe da za su mutu kawo yanzu ne 'yan sanda sun tono gawakin mabiya pastor mckinsey din 201 a wasu manyan kaburbura da ke dajin shakahola wanda ke kudancin ƙasar ta kenya kuma sama da mutane 600 aka kai rahoton bacewarsu yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da tsare limamin cocin to ƙarshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni za mu faro daga burkina faso inda kuma kasar suka ce wasu 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane 31 a harin da suka kai wani lardin kasar mutanen da sun game da ajalinsu lokacin da suke aikin gona ga rahoton abdu halilu hukumomin mulki a lardin muhum da ke yammacin kasar ta burkina faso sun san da mutuwar manoma 33 bayan kisan gilla da ake sa wasu 'yan ta'adda ne suka gudanar da shi a kan talakawan manoman da ba su ji ba su gani ba a cikin gonakinsu a wannan sati. Babu Fiyar basinga gwamnan lardin namu Shi ne ya sanar da hakan tare da cewa lamarin ya waka ne a ranar Alhamis da ta gabata bayan da wasu mutane dauke da dumbun dubban makamai. Su kai farmaki irin na ba gaira ba sabar ga manoman ta hanyar harbi ido rufe lokacin da ƙauyen suke noma a bakin gaɓoɓin ruwan kogin muhun. Gwamnan ya yi Allah wadai da kai irin wannan hari. da ya danganta da hari irin na mutanen da ba su da imani ko masu kala zaratin amma kuma zukatunsu na cike da tsoro da fargaba a ranar jiya asabar sojojin kasar ta burkina faso baki ɗaya suka ƙara wa'adin dokar ta ɓace na watanni shida nan gaba a cikin larduran da ayyukan ta'addanci suke ci gaba da karuwa da yin kamari wa'adin dokar ta ɓacen da zai baiwa sojoji karin ƙazamin ƙarfi na gudanar da ayyukansu gadan-gadan na murkushe 'yan ta'adda ta hanyar amfani da makamai na gaske wannan lamari kuma zai hana al'umma gudanar da wata zanga-zanga ta nuna cewa kwalliya ba ta biya kudin sabulu daga ɓangaren gwamnatin sojojin ƙasar. Ƙasar burkina faso ta kasance a yammacin yankin afirka ta yamma da kuma ke iyaka da ƙasar mali da niger da jamhuriyar benin da togo da ghana da kuma ƙasar cote d'ivoire a gaida abdu halilu muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. babban ƙungiyar 'yan Nijar masana ƙasashen waje reshen Najeriya ta gana da ɗaukacin 'yan takarar neman wakilci a Majalisar Dokokin Nijar domin wakiltar mazauna ƙasashen ƙetare na jami'in siyasa daban-daban na Nijar da ke Najeriya. najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha biyar na duniya da ƙasar ta jamhuriyar nijar za ta gudanar da zaben na majalisar dokoki da za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje ga abdu halilu ya sake dawowa da wannan rahoto wannan gana da ta gudana ita ce irin ta ta farko a tarihin kafa kungiyar ta 'yan nijar mazauna waje wato hokon sai da nijeriya al exterior alhaji abubakar shi ne shugaban kungiyar ya yi karin bayani kan makasudin haduwar mun kira duk ciyamomin namu na hukunci na jihohi 37 najeriya da shugabannin parti na najeriya gaba daya wani parti ya zo muna da dan candidate ɗinsa saboda mu gan shi ya gan mu san shi ya san mu domin an kawo katin zabe in an zo kar mu yi kamar yadda muka ratsa baya baya an yi risansu ma ba mu samu jama'a ba kuma ba mu samu dubce ba sun haɗa kanmu da kowa da kowa duk wanda allah ya ba mu hankura mu goya masa baya 'yan takara nawa ke gare ku zaben da za a yi mun takara daban-daban guda bakwai kuma suka fito mu su don wadansu ba ma san su ba sai yanzu da muka san su mata nawa ke da kwai maza nawa ke da kwai a cikin wannan mutane bakwai ga mata biyu ga maza guda biyar tun daga nan za ku tankaɗe da rairaye wasu su jaye mu wasu ko ba mu ce ma kowa shi bar mu wani ba abinda haƙƙi gare mu yan Nijar mazana Najeriya a karkashin kungiya muna kokarin mu samu wanda zai zama mana jagora zuwa Nijar a cikin karkashin kungiyar tamu domin ka zo ka zama dimti a cikin mambobinmu na kungiya ka ga mu kungiyar mu ta samu ci gaba kenan mu abin da namu mu kwantar da hankalin su kowa ya san wani daga bangaren yan siyasa Alhaji Naziru Abdu wanda ake kira Dangote shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa a Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro mun ba su shawara a kai cewa da gaskiya su yi ƙoƙari su yi adalci wa al'umma wanda suke yin takara sannan duk wanda ya zo su inda suke uwaye kuma suke shugabanni so ya kamata a ce sun nuna soyayya akan kowane ɗan takara duk wanda ya zo shi nasu ne sannan kuma su yi kokari su ga mutane da suke yi katunan zaɓe, su ƙara ba su shawarwari su fito su karɓi katunan su na zabe daga ranar litinin din nan mai zuwa kuna da yan takara bakwai a najeriya ka watakila aka sasanta aka tsaya da guda ya hida kurar ba ku kuka zakai labari to kasan kowa ne zai zo ya fito wannan na so wannan na so kuma ba za ka zo ka ce ma wane ba ka daina ko kuma ni in ce ni na janye saboda wani a mu abin da muke gani idan dan takara ya gani wannan dan takara ya fi shi cancanta to ya kamata a zo a haɗu a kama ya haɗa ƙarfi da ƙarfi dan ayi yi ƙoƙari a yi nasara akan abin da muke so kar mu zo mu yi rashin nasara irin na wancan lokacin dan mu samu mu yi nasara fiye da ta duk ko ina da suka samu ɗan majalisa saboda da mun samu kurakurai da yawa amma muna so yanzu Allah ya so yadda mu gyara a zaben da ya gabata irin wannan yan takara daga Najeriya ba su kai labari ba wasu na ganin lamarin na da nasaba ne da rashin haɗin kai to ko Abubakar Khalid shugaban wannan kungiya zai ce a wancan karo da muka faɗi zuwan da yake nan da sunan diplomatic ne mu shine muka samu tangarda da shi da sansama shi ya so ya rike ta a shi ba san ba wannan kuma da aka zo shi da kansa yake cewa ku je na ku ne ku yi abin da kuka dama ba wanda zai muku da. kai an yau mun samu kusan kuriya dubu talatin da bakwai da wani abu wanda ya kantacce ba mu da haɗin kai ba gaskiya ba game da wannan zaɓe ana sa ran soma rarraba katoci ga masu jefa ƙuri'o'i daga bakin gobe litinin abu da halilu sashen hausa na bbc abuja nigeria To hukumomi a Najeriya sun tabbatar da kammala aikin kwashe ɗaliban 'yan ƙasar da ke karatu a ƙasashen wato a ƙasar Sudan waɗanda kuma rikicin da ya barke tsakanin sojojin gwamnati da na RSF ya rutsa ta su. Ma'aikatar jin kai wato jin kai da kare afkuwar bala'i ta Najeriya wadda ta yi aikin kwashe ɗaliban da haɗin gwiwar hukumar agajin gaggawa ta nema da ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙasashen Sudan da Masar ce ta sanar da hakan. Dr. Nasiru Sani Gwarzo babban sakatare ne a ma'aikatar ga kuma ƙarin bayanin da ya nan alhamdulillah wannan jirgi da ya zo shine na goma sha biyar kuma shine jirgi na ƙarshe da ya kwaso ɗalibai daga sudan zuwa najeriya jirage na farko guda hudu mun taso su ne daga aswan da ƙasar egypt wanda ya kwaso mana ɗalibai wajen guda ɗari takwas to alhamdulillah ragowar kuma duk sai muka mai da su sudan duk su ne aka kwaso su daga wannan wuri jirgi goma sha daya jirgin da ya zo ya zo da manya ɗari da arba'in da yara uku 'yan ƙasa da shekara ɗaya da kuma yara 'yan ƙasa da shekara goma su talatin. Dakta su ma ɗalibai ne ko kuwa 'yan Najeriya ne mazauna ƙasar don ganin sha a kwanakin baya kun yi maganar duk wanda ya zo inda ɗan Najeriya ne yana buƙatar koma gida za ku taimaka ko a kun kwaso su. eh gaskiya mun ɗebo dukkan wani najeriya da muke ganin ya yana da takardu kuma ba sai lallai ɗalibi ba amma galiban wajen kashi casa'in da biyar cikin ɗari wanda muka gama kwasuwa yanzu duk ɗalibai ne. Waɗansu daga cikin ɗaliban da suka dawo a baya sun dawo ma da rashin lafiya kala-kala shin kun samu wannan bayani? tun ma kafin su zo muna da labarin yaran da ba su da lafiya bayan kwamiti da muka kafa na kan yi magana da yaran da ba su da lafiya da kuma wanda aka kwantar da su a asibiti sai da muka tabbatar mun kai su asibiti a can an biya kuɗin magani an sallamo su wasu wanda ciwon su ya bukaci a ci gaba da kula da su a nan suna sauka dama mun san da zuwan su hukumar mu ta port health service ta dauke su ta kai su asibitin sojoji an ɗauki tsawon lokaci ana aikin kwashe ɗaliban nan kullum abin da mutane suke tambaya shine me ya janyo wannan dogon tsaiko asabar an shiga sati na hudu da fara wannan rikici tsaikon da ya fara faruwa tsaiko ne da muka samu da masu bas-bas wanda suke fitowa da ɗaliban daga jihar khartoum suka yi su da muke nema domin a lokacin ba mu ma bakin zaren ba jin akwai ƙasar da ta kwaso adadi mai yawan na najeriya da irin wannan dogon zango da muka yi muka dakatar da tura mutane bodar egypt sai da muka tabbatar bodar sudan da Port sudan ta yi lafiya dan da ana fashi da makami a hanya sojoji suna bi suna ba da kariya sun sa checkpoint to shine sannan muka tashe su suka tafi port sudan din wanda a nan ne muka ringa kai jirage aka ɗebo wajen mutum dubu biyu daga wannan wuri yawanci ɗaliban nan sun je karatu ƙasar sudan ne ta tallafin karatu wato scholarship kenan akwai wani tanadi yanzu da za a yi ganin ba a san lokacin da allah zai yanke wannan wahala ta tashin hankali da ake ciki a sudan ba to shi ma wannan batu mun tattauna da kansa a kwamiti namu na situation room kuma mun yanke shawarar cewa ba za mu bar ɗaliban nan haka ba mun tuntuɓi ma'aikatar ilimi ta ƙasa wato Prime Minister of Education har sun aiko mana da wani jadwali wanda za mu rubuta sunan ɗaliban da tsarin yadda suke so mu rubuta akwai bayani da suke so su bi diddigi daga baya za su fito da tsari daban-daban na tallafa ɗaliban nan. Dr. Nasir Sani Gwarzo kenan babban sakatare ma'aikatar jin kai da kare afkuwar bala'i a Najeriya. To da haka agogo ya kawo mu karfe takwas ne saura kusan minti goma sha hudu a Najeriya da Nijar Kamaru har ma da kuma Chadi.